abin da za su yi layya in ya kafo suna alisilama irin hun kuna kutuba an kara ga jira mun gano kake in gana ibada ko kan gani a sai ma'ana almanwiyan wani ibada ibada in kwai gani yan ibada ibada yi gane nune nune yan no abunda wankan jingar no in kwai gani no amma jingar wani farilla wani wala na fila wani wati kannin jingar farilla wana wanda fila wana ina yi ko gana. igane ni tin ibada ya din nu me hau wana ko farilla wana nafila wana ya din nu sargai wana ko farilla wana zakka wana nafila wana ma'ana sargai kama yake zakka hajji wana gono farilla da wani nafila kan ki umra wani kun irko gana yanno to ya din yi irko gana gono kan almanu bugiyan wani no ngani almanu imani ni ko igana mene ibadati kare ga dan ga wankan ne da jirbi kai da yanko an ga ka alomar ko ne si ga doka ki kipso kipsi wani ibada to kipso wani ibada inga sala yiga bon kai na an kan lokaco ma'ana tabbata ir ko subhanahu ta'ala ana kipso tabbatan da irisi za qur'anu sura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 فصل لربك وانحر ne شانعك هو الأبتر يعني نديني وكيكوني فصل لربك إركوي دي أغانو أبو صلى الله عليه وآله وسلم ani nin irkoy diya nima jingar li rabbika kan nima ni koyo dufi dan wani jingaro din kan ni gaba ni mati nima chipso mana nima ido jingar ido jingar lo nima ti irkoy yadda ke kese wo kake fasalla li rabbika irko ne jinga da wani har ni nimani woni almano wooru ngal ki ni wani yo ni ma goro zama yo iga wooru yaadi nga ni ma wi ni ma dumbu ma dumbu ma dumbu amma yo nga mo iga wooru ngal irkoni fa solli li rabbika wanhar yengar ni koyo keki ni koyo yadda keki yansi wodin banda nimaniyo wani wuro kadi ga wani kifso no tabbatano a tabbati ma'ana ƙura'an ƙura wodin banda ma almanwi irkoy ganayensi irkoy yadda ke kiyensi ibada no kan irkoy na shari'an da al'umma kulsi al'umma kul kanka ka bisa hala iru irkoy da al'umma yirga ka irkoy ne ngana Ibada, ibadatanki wiyan wani irkoi na shar'an bi al'umma yin sai kurkan bisa daga mata kai irkoi na tabbatin da qur'an qur'an ani wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bihimatil an'am ila ala ma ko ya goboranta irkoi na al'umma kul sai tumante kul sai ir shar'an di sai ma'ana irkoi gana yankanki almani wiyan wani marama almani wiyi irkoi gana yansi borama irkoy gana da almanawiyan irkoy ninga da shar'an da rawa urse manki irse hennano irko shar'an da irse kani irma gana da irwana almanawiyan ga lokaci kimsi wala ma ma'ana cabai kan boraga te wala hankan ga himar da wani da irka hadisu ramu irko ya sallallahu alaihi wasallam a tabbata hadisu rakan abdullahi bin umar wani hadisu ane da ya ce jiri wai madina ko hijira banda ane giru waydin ka irkoydiya te giru kul kala irkoydiya ma kipsi giru kul kala ma kipsi yadi nga woni aga da iri se nin ka ko doni se hina nimo ma kokari giru kul ma kipsi masini man nan aite haram wa isite ha ha da irkoy da godande ni se hina gono to sabai ka kipsi o oh, sabai ka kipsi giru kul mate halawati kan ko iga ne alo maro sambo halawati kan ni talfo bani to masabai giri kul masabai ga kipsi dadi ga bankan ga kipsi giri kul kan irkoi da gonin da sai to aboga irkoi diya sunna gana yadin ga irkoi diya sunna ba funan dino giri kul ma kipsi da hanka irkoi da gonin da sai wadin banda akwai irkoi diya abo don dondon da irkoi diya sai don dondon da irkoi diyara almanai ko kunai kan irkoi da gonin di sai arzaka to imadai kifsi almani kafai irko ta mai sai talkai kai sai miski ne sai ka irko mana arzaka irwan ne sai ya dinga da wanda fanda kan daga da gi zango wala kan bisa ya ne wala kan manto ya ba a fodo irko da wani ne sai ne wanda fanda kan daga da kano ne ko sai kani tawo ne ni mun ga kipsi ni don don da irko da sallallahu alaihi wasallam ni ta irko da sunna ya dinga bora malamani dai kafayin ko ta mai se kane ma kibsi wadin manki hadino kan borai yare ga gona kane fulana asinuru duri bai mudi mutaka go ga nuru sara manki nuru sara manki mu aka samu no ha don don no di ko ya sala sai imani tarano yo ni imano no mana amana deiri ni ma nono sitin ni rawo sai ne ne gadi bankan ga in ga arzaka amma a maka miliyan hula da miliyan hula da miliyan yanka miliyan yanzu miliyan zangu amma dai halmani kani ma fa'il ko ta mai sai ni ma dizan ga asi noru noru bai amma kiya da irko subhanahu ta'ala amiga ka ne wadin banda in ya kafo suna al-islami irma bai kifso bora masa wifa amma nan halai ka kabal awo mana hali mi jingar ka ban ni mutum za guru i e. guru hakku mane ni mun kipso al manowi a ya de da mani ga tabbatan di guru hakku aran kwara e mani yi di jingar ni e mani yi di jingar ya dinga amma ba ni su ko yi di jingar ba ni mana ko yi di jingar ni ga tabbatan di guru wai kin difo wala guru wai daidai i kipso ka ba ya jingar ka ban mi ya dinga ni ga kawai amma su ne diga wasu kawiza imani gidi gaban don da ce ya dafa ni wana mai jiki su ba alman dai muhammadu mai gama amma mai jiki